Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-21-16. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol dukkaninsu a zangon FM. sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so ta voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkin da yau ranar Asabar 2 ga watan Satumba shekara ta 2017. ni ne sarfila hashin gumel tare da giras alheri abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai. To Sarfili shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce zai sauya fasalin kotun kolin kasar kwanaki biyu bayan da ta soke zaben da aka ce ya lashe watan da ya gabata. Shugabannin Amurka da na Koriya ta kudu sun amince da ƙara tirsasawa Pyongyang lamba ta koma teburin tattaunawa ta wajen ƙaƙaba mata waɗansu tsauraran takunkumi. kana ranar talata mako mai zuwa waɗanda ke cin moriyar dokar da ta ba waɗanda suka shigo nan amurka suna ƙanana damar ci gaba da zama ƙasar ƙarƙashin gwamnatin obama wanda tsarin da ake kira daka za su san makomarsu to kanin labaran kenan aka ji shugaban najeriya muhammadu buhari ya mika sakon barka da sallah ga 'yan najeriya ya kuma nana ta godiyarsa kan addu'o'in da ake yi masa zan gabatar da zakon shugaban kasa a isar da godiyar shi ga mutanen jihar katsina ga addu'ar da suke mashi kuma abin da ya same shi addu'a ce kawai take maganin shi kuma allah ya ansa addu'an mutanen najeriya haka kuma za ku ji cewa gabanin hawa arfa da aka kammala alhazan najeriya bakwai ne suka rasa rayukansu yawancinsu don tsanantar hawan jini a yanzu ma allah dau ram alhaji guda bakwai amma ba malaria ko guda dukansu ciwon hypertension ne da wasu kuma ciwon kirji da allah dau rayukansu za mu kawo muka rahoto kan yadda galibin wasu 'yan najeriya sai gudanar da bikin babbar sallar cikin korafin tashin farashin kayayyakin masarufi da kuma rashin albashi haka kuma ibrahim kalmasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka ga cikakkun labaran. Jami'ai sun ce ɗalibai 'yan mata bakwai sun rasu a wata gobara da ta tashi a ɗakin su na makaranta da ke babban birnin ƙasar Kenya. Ministan ilimi na ƙasa Fred Matiangi da ya ziyarci makarantar sakandaren 'yan matan ta mai da ke birnin nairobi ya ce za a rufe makarantar na tsawon makonni biyu domin a gudanar da bincike hukumomi sun ce 'yan sanda suna kokarin gano ko akwai alaka tsakanin gobarar da aka yi a makarantar sakandaren ta mai da wuta da aka rika cinnawa har aka cinna sama da makarantu 120 bara bayan da aka yi sauyi a kalandar tsarin karatu da kuma toshe kafar sata jarabawa. a halin da ake ciki kuma shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya faɗa yau asabar cewa yana shirin canza fasalin tsarin shari'ar kasar bayan da kotun koli ta soke zaben da aka ce ya lashe sabili da kurakurai da aka tafka karo na biyu a cikin kwanaki biyu kenyatta ya zargi kotun da watsi da zaben al'ummar kasar ta wajen soke zaben da aka ce ya lashe ya ce wane ne ma ya zaɓe ku ku ne muna da matsala kuma dole ne mu yi ta Shugabannin Amurka da na Koriya ta kudu sun sake jaddada buƙatar tursasawa Pyongyang da koma teburin tattaunawa ta wajen ƙaƙaba mata tsauraran takunkumi da kuma ƙarin matsin lamba bisa ga cewar ofishin shugaba Moon Jae-in. Mun da shugaban Amurka Donald Trump sun tattauna ta wayar tarho jiya Juma'a bisa ga cewar jami'ai a Washington da kuma Seoul. fada white house ta faɗa a wata sanarwa cewa shugabannin biyu sun tattauna kan batun hulɗa tsakanin amurka da koriya ta kudu da kuma japan da martanin da za su mayar tare da tuntuɓar juna kan ci gaba da ta da zaune tsaye da kuma takala da koriya ta arewa ke yi sanarwar ta ce trump da moon sun amince za su karfafa haɗin kai ta wajen danƙon haɗin kai a fannin tsaro da kuma ƙarawa koriya ta kudu ƙarfi a fannin ayyukan tsaro kwana ɗaya kafin ya ziyarci yankin da ambaliyar ruwa ta ɓanna a birnin houston shugaban amurka donald trump ya aika wa majalisa wasiƙa yana neman kusan dala biliyan takwas domin tallafawa da farfado da harkoki a jihohin texas da louisiana buƙatar da ya gabatar ta kasance somantaɓi na gudanar da gudunmuwa da za a bayar domin tallafawa waɗanda guguwa harvey ta shafa da ta hada da tallafin dala biliyan hudu da rabi da za a ba cibiyar agajin gaggawa ta kasa fema da kuma dala miliyan hudu da hamsin da za a ba da rance ga ƙananan masana'antu da guguwar ta durkusar shugaba trump da mai ɗakin melania za su kai ziyara houston da kuma lake charles na jihar louisiana yau asabar inda za su gana da waɗanda suka sha daga wato suka sha daga guguwar da kuma ganewa idansu irin ɓannar da ambaliyar ruwa ta yi wannan kuma ta kasance ziyararsu ta biyu a yankin cikin wannan mako a halin da ake ciki kuma yayin da har yanzu ruwa ya rufe waɗansu unguwannin birnin histon ya mai da su tamkar madatsin ruwa ruwan dai ya fara janyewa waɗansu hanyoyi mutane da ruwa ya rutsa da su a gidajensu kuma sun fara fita domin neman abinci da man fetur sai dai abin da suke iya samu ya danganta ga inda suke wakiliyar murya amurka elizabeth lee ta zaga waɗansu unguwanni a kudu maso yammacin birnin houston inda ta ci karo da waɗansu da suka fita neman kalaci ta ce wannan 'yar ƙasar china dai tana magana da harshen mandarin ta ce wannan ita ce fitata ta farko na ga ana iya bin hanyoyi da dama george coley wani ɗan asalin ƙasar liberia ya ce iyalansa suna daga cikin waɗanda Allah ya yi wa gyaɗar dogo. Uh, ya ce, Na san a can ƙasa kaɗan guguwa ta lalata gidaje da dama, ruwa kuma ya kwarara a cikin gidajen mutane, amma nawa babu abin da ya same shi. Akwai wurare da dama a birnin Houston da ruwa ya katse hanyoyi, abin da ya haifar da ƙarancin man fetur da kuma abinci. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fada White House ta ce shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da shawarar da ya yanke ranar Talata kan ko zai kawo ƙarshen tsarin da gwamnatin Obama ta kirkiro da ya kare yaran bakin haure da suka shigo amurka ba tare da izini ba ko kuwa babu kakakin fada white house da haka sanders ta shaida wa manema labarai farkon makon nan cewa gwamnatin trump tana kan nazarin shirin da ake kira daka trump ya yi alkawali a lokacin yakin neman zaɓe cewa zai soke tsarin da ya bayyana a matsayin ahuwa tun hawan mulkinsa ya ce batun wannan shine ya kasance mafi sarki. sarƙarƙiya da ya fuskanta a matsayin shugaban kasa Kakakin Majalisar Wakilai Paul Ryan da 'yan jam'iyyar Republican a majalisa da dama sun yi kira ga shugaba Trump kada ya soke tsarin. Ryan ya ce ya hakikanta majalisar za ta iya samar da hanyar da za a kare mutanen da ke karkashin tsarin daka a halin yanzu. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To da yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika saƙon barka da sallah ga 'yan Najeriya inda ya nanata godiyarsa ga 'yan ƙasar bisa addu'o'in da suka yi ta masa. Daga Katsina ga rahoton Hassan Mai na kaina. A nan jihar Katsina bikin sallar ta armashi inda ɗazu-ɗazun nan mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman ya yi hawan sallah. Da yake jawabi jim kaɗan bayan wannan hawa, gwamna Aminu Bello Masari ya gabatar da sakon shugaban ƙasa. Zan gabatar da sakon shugaban ƙasa a isar da godiyar shi ga mutanen jihar Katsina ga addu'ar da suke mashi. Kuma abin da ya same shi addu'a ce kawai take maganin shi kuma Allah ya ansa addu'an mutanen Najeriya. Addu'an nan musulmi sun yi kirista sun yi wa'anda da ma ba su hanyoyin da suke bi sun bi nasu hanyoyin sun mushi addu'a Allah ba shi lafiya kuma Allah ba shi to in mun yi addu'a sau goma wallahi yanzu sau ɗari ya kamata mu yi domin nasara Muhammadu Buhari nasarar jinsin muke nasarar muke. Tun da farko da yake nasa jawabin mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman ya yi bawa gwamnatin jihar Katsina saboda maido da tsafin malamai bakin aiki. Ilimi na firamare shine ilimi. Al'ummar da bata da ilimin firamare school kuma ken an je can sama za ka ga lalace shine foundation to kuma aka ce ka maido da tsayin malamai. Mu Hausa muna sha da tsohuwar zuma ake magani. To wannan ka ɗauko magani gyaran ilimi na primary school. Gwamna Aminu Bello Masari ya nanata muhimmancin yin amfani da tsaffin malamai wajen maido da martabar ilimi. Batun maganar farfado da ilimin da ake cewa foundation education wanda yake ya hada na farko shine ilimin primary school kowa ya koma ƙauyensu ya koma ƙaramar hukumarsu zai ga malamai waɗanda suka yi ritaya da sauran karfinsu da sauran hankalin su nawa ne yau da za a samu lokal government da take da tsofaffin malamai da suka rage aiki guda hamsin kawai ce kowanne cikin hamsin din nan zai ba da lasin guda a sati mun zanna mun yi lissafi akwai wurin da muka ga akalla malamai wa'anda suke da ainihin teaching qualification sun kai ɗari inda duk sati kowa zai ba da to duk sati a wannan karamar hukumar za a samu ƙarin ainihin lesson ɗari kowane sati Hassan mai na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. a gaida Hassan mai na kaina kamar yadda aka ji a farkon shirin gabanin hawa arfa a Saudiya alhazan Najeriya bakwai ne suka rasa rayukansu ga Nasir Adam El Hikaya da ƙarin bayani. Shugaban kwamitin likitoci na hukumar alhazan Najeriya na hakon Dr. Ibrahim Kana ya ce gabanin hawa arfa da aka kammala alhazan Najeriya bakwai ne suka rasu yawanci don tsarantar hawan jini. Kana ya buƙaci alhazan su gujewa yawo a rana su kuma rika shan ruwa. likitan da ma'aikatar lafiyar najeriya ya ba da tabbacin tanadar wadatattun magunguna ga alhazan har dawowarsu gida muna da allurai na ainihin zazzabin cizon sauron irin su imal da su atimeta da sauransu saboda wanda ya kamu da zazzabin ya yi tsanani kafin talakar da shi sai mu bashi wannan magungunan dai wannan dokta ya nuna sai dai mutum ya zo da zazzabinsa daga najeriya ma ba zazzabin cizon sauro a nan saudiya a ko kaɗan akwai sauro a nan sauro na cizon mutane kullum a nan duk da cewa suna kokarin kashe sauron babu zazzabin cizon sauro a saudiya arabia babu ko kadan ko guda ɗaya amma me kawo haka eh watan yanayin irin kwayoyin cutan ne na plasmodium wata abin da suke kawo rike da kwayoyin cutan malaria kenan to irin sauran da suke a Najeriya ba irin sauran ne da suke a nan Saudi ba irin sauran su daban ne in suka ji mutum suna kawo wani cuta da ake kira black water fever amma ba malaria fever ba mu kuma sauran da ke Najeriya in suka ci mutum sai sai kwasin din malaria fever ba black water fever ba. Zuwa yanzu mun ji labari kamar alhazai biyar sun riga mu gidan gaskiya. Shin daga malaria ne ko wasu cututtuka ne daban? A yanzu ma Allah dau ram alhazai guda bakwai amma ba malaria ko guda. Dukan su ciwon hypertension ne da wasu kuma ciwon kirji da Allah ya rayukan su. Tun farko shugaban hukumar alhazan barista Abdullahi Muktar Muhammad ya jagoranci kwamitin malamai wajen addu'a ga dorewar zaman lafiya a Najeriya da ƙara samun lafiya ga shugaba Buhari don samun damar aiwatar da muradun gwamnatinsa. Barista Muktar ya ya ce kullum lissafin nasarori ake yi a hukumar. A na gamsu inda muka dan samu kalubale shine a zaman mu na alhazan da suka zo karkashin kamfanoni na 'yan kasuwa. To shi ma kuma Allah cikin ikon shi muna sare bayan arafa bayan an dawo an ji an yi jifa to za a canza musu wani wuri da zai zama yalwatacce. Su kuma Allah ya so nan gaba za mu ɗauki mataki na gyara tsarin su domin su suna rajistan alhazai ne akan kansu. To mu kanmu ba mu da adadin tafiyan alhazansu daga Najeriya zuwa Saudi Arabia saboda suna bin kamfanoni ne masu zaman kansu wanda ake ce ma schedule flight. So don haka su mu'assasa sun kasa samun adadinsu da suka shigo kan lokaci. Don haka inda suka yi musu tanadi bai kai karfin waɗanda suka shigo ba daga baya. Wannan darasi ne da shi ma muka koya akan kamfanoni masu zaman kansu yadda nan gaba za a gyara. Dr. Mansur Sokoto da kuma ɗaya daga na'ibar limamin Abuja, Warfesa Ibrahim Makari da kuma shahararren hafizin Alkur'anul Karim Amos suleiman kano na daga malaman da suka gabatar da addu'a a tantin hukumar alhazan da ke tsakiyar tantunan jihohin najeriya a arfa nasura da mailika murar amurka daga makka To Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a gaida Nasir Adam hikaya Yayin da ake gudanar da bukukuwan sallah a faɗin duniya, galibin wasu 'yan Najeriya sun yi bikin sallar cikin korafin tashin farashin kayayyakin masarufi da kuma rashin albashi. mahmud ibrahim kwari daga kano ya duba mana wannan lamari Allah ma muke mu shirya Allah ya kawo muka Allah ya kawo mana alheri kuma ba abin da na da sai dai fata Allah ya bani lafiya da sa'a ana nan ana neman gurin jama'a annabi to ya za a yi a Allah shi ya san yadda za a yi tunda a gaskiyance fansho na zo nema ban samu fansho na ba shine na ce to tunda ban samu ba sai in tafi in nema gurin jama'a annabi in samu abin da zan ciyar da gida na in tafi da shi kai dan fansho ne eh ni dan fansho ne wani magidanci kenan wanda ya ce adadin iyalansa sun kai guda goma da na iske a guda daga cikin kasuwar sayar da dabbobin layya a nan birnin Kano. shi kuwa wannan malamin da ya ce shi ma'aikacin gwamnati ne cewa ya yi rashin albashi ya sanya tilas ya nemi bashi domin sayan abin layya. ban saya ba tukunna ina ta neman kuɗi su fito daga banki ma ba su fito ba har yanzu ba a mana alal ma'aikatan gwamnati ba musu alal babbare ya za a samu kuɗi yanzu. kai ma'aikacin gwamnati ne. Eh, ma'aikacin gwamnati ne ni. za su fito kuwa. a zarance zan yi gudun abokan arzika na. malam umar dillali wani dillalin dabbobi ne a kasuwar sayar da dabbobi ta dawanau, ya yi bayani kan dalilin da ya sanya farashin dabbobin kan yi tashin gwamnati sauran zabi a lokutan sallah. har aka ce da ke sallah ta saniya tana dagawa kuma bayan sallah suna dan sauka kuma kafin sallah ɗin nan ma ba sa kuɗi irin kamar yanzu. Domin dai kaga kamar wanda zaka sai 180 da tamanin yanzu idan kamar da sallah ne zaka sai 160 da sittin ɗari da saba'in. Bayan sallah bayan kafin sallah kenan kuma bayan sallah ma kana iya sayin sa cewa 160 da sittin da hamsin. Magana ta kuɗi gaskiya babu kuɗi. domin inda kudi kuɗi wannan san ba za a sai da haka ba sai dai malam habu ahmad wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya bayyana dalilan da suka sanya 'yan afirka musamman 'yan najeriya kan samu kansu a yanayi irin wannan tsarin kasuwancin mu a nan afirka ko kuma an ce a nan najeriya ya bambanta da na turai inda komai yake a tsare inda za ka iya gane cewa ga wata kasuwa can za ka shiga a ɗaga maka riga a ce maka naira goma ce ka gusa kuma sai ka same ta a wani wuri naira uku ce irin dai riga ce irin ta ce kuma suna da tsarin cewa idan kaya sun daɗe a kan kanta lokaci ya yi farashin da aka yi na sababbin kaya ya bambanta da na tsohon kaya saboda akwai inda ake ajiye jadawalin harkokin kasuwancin da ake gudanarwa kuma za ka ga kowa yakan biya harkokin da suka ta'allaka kansa na haraji da sauransu ita ma kuma gwamnati tana sanar da harkokin inda mutane suke kama inda harkokin kuɗi suke akwai alamomi da alkalama da suke nuna za a iya bincika a iya gane cewa yaya kasuwancin na yake gudana sabanin a nan gurinmu za ka ga cewa ba a iya gane cewa oke an zo an yi kasuwanci gwamnati ma ta sani ko an biya wani haraji ko ba a biya ba ana iya cewa dai ana kasuwanci ne ta ci barkatai mai ƙarfi ya danna mara karfi wanda za ka duba ka ga cewa idan na ga dama ni nake yanke hukuncin me zan siyar a lokacin da na ga dama nake son siyar da abu wannan lamari da kake gani su malamai da shugabanni da mutane da su 'yan kasuwan ya kamata a ce cewa an ci gaba da faɗakar da su. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Muhammad. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas na safe. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku tare kuma da fatan ana kan shagulgulan sallah lafiya. Yau za a ji ansar tambayar su a Rabiu Muhammad gidan maɗi da Shu'aibu Adam Agwai da Shu'aibu Diamond gidan maɗi da Sani Gulle Kamfala. Masu son sanin ko me yasa wasu jihohi ke cewa waina wasu kuma ke cewa masa sai kuma tambayar garba garba tisile mai son sanin ƙasashen da ake kira Scandinavia da kuma dalili sai kuma tambayar Muntari Mahmud Kano. mai son sanin abin da ake nufi da yakin cacar baka wanda amurka da rasha kan yi to mu fara da ansar tambayar su a rabiu muhammad gidan maɗi da shu'aibu adam agwai da shu'aibu diamond gidan maɗi da sani gulle kamfala masu son sanin abin da ya sa wasu jihohi ciki har da kano in ji su ke cewa waina wasu kuma ciki har da bauchi da sakkwato a cewarsu ke cewa masa don samun ansar wannan tambayar haɗin gwiwa ta malaman nan hudu na tuntubi masanan harshen hausan nan na cibiyar adanawa da kuma samar da kayan tarihi da ke abuja malam sani balankaro wanda ya ce waɗannan kalmomi da shafi abincin bahaushe sun shigo ne sakamakon wato zuwan larabawa ƙasar hausa abinci ne da ake yin sa ta hanyar dama ainihin wato nika alkama ko kuma a sarrafa ta ko kuma fulawa ko kuma shinkafa a sarrafa su su ba da irin abin da ake ci to su ne ake kiran su waina ko mata? to waɗannan abinci iri biyu dukkaninsu abu ɗaya suke sunaye gida biyu ne amma ma'anarsu da irin aikin da suke iri ne sai dai kawai bambanci wajen haɗawa ana iya samun mata ta shinkafa kana iya samun ta gero kana iya samun ta ah, alkama haka ma a waina bambancin ya danganta abinda ake kira kare kare hausa karin harshe na hausa mm. tsakanin wasu nahiyoyi ko kuma yankuna zuwa wasu yankuna sai dai inda aka samu wani abin sha'awa a nan shine da muka ce an raba karin harshen hausa karin biyu hausar kudu da hausar arewa ita wannan kalma ta masa da waina musamman ita kalmar masa ce ta yi ta ƙararanci ta shiga tsakanin shiyoyin guda biyu za ka iya samu a shiyar arewa za ka iya samu a shiyar kudu ita kalmar masa tana tsalle kana iya samun ta a hausar arewa kana iya samun ta a hausar kudu abin da nake cewa shi ne ita kalmar masa da muka ce an raba shiyar hausa ta shi inda hausar hausar arewa da hausar kudu hmm. ita kalmar masa ita ta shiga duka yin guda biyu. Hmm. Ana amfani da hausar arewa ana kuma amfani da ita a hausar kudu. Ka fahimta ko? Hmm. kamar a hausar arewa kana samun ta a Sokoto da sauran garuruka da suke sama da kusa da su. A kudu kuma nan ita ce ake amfani da ita a Bauchi da waɗansu yankuna na abin da suka kusan kusan ƙasar Kano. Shi ne sai muka ce ita kalmar waina ita ta kuma ta fi takaita a tsakanin hausar Kano a kudanci. Akwai wasu kuma da ke danganta waina da eh, wani abinci mai kama da masa ba masar ba sosai musamman a Kano ɗin kuma da Bauchi ya al'amarin abin iki. Sai ka ga wasu in aka ce masa suna nufin abin da ishafi abin da ake sarrafawa da gero da eh, shinkafa da makamantansu sannan kuma ita waina alkama da wani abu mai kama da haka shin ya al'amarin yake ne wato abin wato ya canjin din yana faruwa ne daga yadda mutane suka fahimci kalmar da yadda kuma ake amfani da ita sai kuma ansar tambayar garba garba sile daga bauchi mai son sanin kasashen da ake kira Scandinavia da kuma dalilin hakan To idan Malam Garba Sula na saurare, mun ansa makamanciyar wannan tambayar wani lokaci a baya kamar haka. Yankin Sakandinebiya kusan tsibiri ne da ke can arewacin Turai, to sai dai ruwa bai masa da'ira kwata-kwata ba, wani sashinsa ya haɗu da wani yankin ƙasa. Kamar yadda yakan faru a lokuta da dama, akwai takaddama kan adadin ƙasashen da suka yi yankin na Sakandinebiya. To amma abin da aka yi ittifaƙi a kai shi ne yankin na Scandinavia na ainihi masarautu uku suka yi shi, wato da masarautar Norway, da masarautar Sweden da kuma masarautar Denmark. To amma ana nan ana nan ganin cewa ƙasashen Finland da Ireland baya ga makwabtaka da yankin na Scandinavia sun kuma yi matuƙar kama da yankin ta fuskar harshe da al'ada da kuma siffar mutane. don haka sai wasu manazarta suka shiga sa Finland da Ireland cikin jerin ƙasashen Scandinavia. Don haka sai adadin ƙasashen Scandinavia ya zama biyar ga masu wannan ra'ayin ko fassarar. To amma a hukumance duk da waɗannan alaƙoƙin idan aka haɗa ƙasashen Finland da Ireland da masarautu uku, ba a kiransu Scandinavia ba, ana kiransu ƙasashen Nordic ko kuma yankin Nordic. ma'ana a hukumance har yanzu masarautun nan uku ne kaɗai Scandinavia. Idan aka faɗaɗa aka haɗa da Finland da Ireland ana kiran wannan haɗin ƙasashen yankin Nordic. Game da al'adu da harshe kuwa, Scandinaviawa dai akasari tsatsun jamusawan da ne, suna da kamannin jamusawa ta alamar ƙarfi da jimiri. Al'adarsu dama ta jamusawan daɗin ce. Haka zalika harsunansu da nauyi ba kamar turanci ba, kuma suna amfani da harsunan juna musamman ma a yankunan da ke daura da kan iyakokinsu. Game da asalin kalmar Scandinavia kuwa, dama akwai wani yankin Denmark wanda a yanzu ke cikin Sweden, wanda ake kira Skenia. Daga nan ne a ƙarshen ƙarni na sha takwas sunan Scandinavia ya samo asali. To sai kuma ansar tambayar Malam Muntari Mahmud. wadda ita ma mun ansa makamanciyarta kwanan baya, wato abin da ake nufi da yakin cacar baka da Amurka da Rasha kan yi. Idan malamin na saurare ga ansar da muka bayar kwanan baya. Kamar yadda kalmomin ke nunawa, shi yakin catar baka yaƙi ne da ake yi da baki. Wato nuna isa ne da kauce ma raini ta amfani da baki a maimakon yaƙi gadan-gadan. A takaice dai yakin cacar baka farfaganda ce ta barazana da nuna isa da kuma nuna amfu wani bangaren gaskiya. To amma a zahiri kalmar yakin cacar baka ana amfani da ita a matsayin fassarar kalmar turanci ta kuluwa wadda ita kuma ke nufin sanyayyen yaƙi wato a zahiri abun ya wuce amfani da barazanar baka to amma ana amfani ne da kalmar cacar baka don tafi sauƙin fahimta da sauƙin faɗi da kuma daɗin faɗi ga majiyin hausa musamman ma wanda bai yi boko ba yaƙin cacar baka kan zama sharar fagen yaƙi ga dangadan ko kuma wata dabarar kaffa kaffa da yaƙi ko don ana tsoron juna ko don ana ganin asarar da za a yi idan an yi yaƙi a zahiri ta fi ribar da za a ci ko kuma dai saboda wasu nau'uka na amfani da hankali a zahiri yaƙin cacar baka banda catar bakin ya kuma hada da rige rige kere ƙeren mugan kayan yaƙi da gwaje gwajen su da girke sojoji a wasu wurare au don tsorata abokin gaba ko kuma don kare kai. Kasashen da aka san su da yakin catar baka dai su ne Amurka da tsohuwar tarayyar Soviet. Hasali ma akan fassara ma'anar yaƙin catar baka da cewa zaman doya da manja ne da aka yi tsakanin Amurka da ƙawayenta a gefe guda da kuma tsohuwar tarayyar Soviet da ƙawayenta a ɗaya gefen. Wannan kuwa ya samo asali ne tun daga ƙarshen yaƙin duniya na biyu zuwa lokacin da tarihin Soviet ta wargaje, ma'ana daga shekara ta 1945 zuwa shekara ta 1991. Hasali ma an yi fargabar wannan yaƙi na cacar baka zai kai ga yaƙi ga dangadan har ma da nukiliya, to amma an samu kauce ma hakan. A wannan yaƙin na cacar baka da Amurka da tarayyar Soviet kowacce na tafa ne da ƙawayenta. Sauran ƙasashen da suka ƙi shiga ƙawancen a wannan yaƙi ana ce da su 'yan ba ruwana. Ƙawayen Amurka a wannan yaƙi na cacar baka sun haɗa da Ingila da Faransa da New Zealand da Australia da Jamus ta yamma da Canada da Netherlands. Sauran ƙawayen Amurka kuma da ke arewacin Amurka da yammacin Turai sun shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. Sauran kuma suna wasu ƙungiyoyi na yanki. Ita kuma Rasha ƙawayenta sun hada da gabashin Jamus da Czechoslovakia da Romania da Hungary da Poland waɗanda ƙasashe ne na gabashin Turai kuma mambobin wasu. Haka zalika ƙasashe irin su Cuba da Koriya ta Arewa da China da Mongolia da dai sauransu sun yi ƙawance da tarayyar Soviet a lokuta daban-daban. An samu ɓarkewar yakin cacar baka ne saboda bambancin aƙida da kuma kare martaba. Bambancin aƙidar ya haɗa da na mulki da kuma tattalin arziki. Yayin da Amurka ke son yaɗa tsarin jara hujja na tattalin arziki, ita kuma tarayyar Soviet so take ta yaɗa tsarin gurguzu na tattalin arziki. Amma kowace daga cikinsu na ikirarin bin tsarin demokaradiyya irin nata. An ci gaba da wannan yaƙi na sacar baka ne har lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje Amurka kuma ta zama ƙasa guda mafi ƙarfi a duniya. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sani Balankaro da ke cibiyar kayan tarihi na abujan Najeriya, da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu. Ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To a gai da Malam Ibrahim. To masu raro sai a mana afuwa ba za mu samu dama kawo muku ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta imel ba, amma yanzu ga kaɗan daga cikin takaitattun labaran duniya. Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya faɗa yau Asabar cewa yana shirin canza fasalin tsarin shari'ar ƙasar bayan da kotun koli ta soke zaben da aka ce ya lashe sabili da kurakurai da aka tafka. karo na biyu a cikin kwana biyu kenyatta ya zargi kotun da watsi da zaɓin al'ummar ƙasar ta wajen soke zaben da aka ce ya lashe to madalla masu wuraren mu annan muke ƙarshen shirin namu na yau baki na yau sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabi jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yanzu a madadin giras alheri abu da ta na gabatar da shirin da kuma solomon abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr jona nisar fila hashin gumel ke cewa sai mun sake da karfe tara da rabi na dare a wugan najeriya da nijar karfe takwas da rabi a wugan ghana salamu alaikum